To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na wasa mai kama da fada gani tare da ilele garkuwan mai caji dan daban da yayi dare yayi dare ba rana wato ba yayi dare ba dare ba rana ake cako yayi ba dare ba rana satin da ya gabata da dogo mai tafasara dogon ginga a damban da suka fafata na naira dubu ɗari a wannan gidan damban da Idris an barewa da kenan marban to gani tare da ilele shagon garkon mai caji kamar yadda aka sani dai sunana aliyu muhammad ilele ka gaida yan kallonka masoyanka a duniya saboda wai damban da kai ranan nan jama'a sun ce yi kokari to ka gaida masoyanka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum amma alaikum salam wa barakatu ni ne ilele shagon garkon mai caji da fatan masoyana kuna nan cikin goshin lafiya ina muku gaisuwa so ɗari bisa ɗari ni ne ilele shahangar kuwan mai caji ilele ka yi dan biranar ladi da ta gabata da kai da dogo mai takwasara an ga kun yi babu dare babu rana tsakaninka da ilele shagongar da tsakaninka da dogo mai takwasara na bangaren gurumada ilele wai mutane suna cewa wai ilele eh, baya faduwa ko dai duka ko dai ba a samu da kyau bane kawai gasar dare wasa ne ta zo ba ne ba kawai amma ba wanda zai ce ba ya faduwa sai dai ba faduwa ta zo ba ilele wai wannan damba da kuka da dogo mai tafasara damun a shirin ka fito damban nan ka san da damban nan ko kuma dai eh za mu iya cewa damban ta ritsa ka ne kawai eh kuma an ga yana taimaka haƙarƙari an ga ilele ya dauke wai ya ce ma babu komai wai baka jin wannan dukan ne ko kuma dai ko dai me sirrin wallahi ni dan mun da dogo mun saba wannan ma ba komai mun ban da karkari ne saboda wasu eh. dan mun da muka yi da sai mun akarkari 30 20 Allah wallahi Allah ai dan mun da shaka ne dan mun da ya ba kyau kawai ni buri na kawai in samu saman saboda na san da na taba saman kawai an tashi a wato da ka saba da ka saba saman dogo an tashi in Allah ya yarda kuwa wai dan ku nawa da dogo mai takwasara a rayuwar a harkar ba gaba daya gaskiya ni dai a nan Abuja da nan Kano wasu ba saba ganin damben mu da ba ni da dogo a Sokoto muka fara damba da shi lokacin ya rika Sokoto ban ma ka haka ba lokacin sosai Anas mai gidan damban Zaria da ya dauke ne kai ni Sokoto a nan muka fara damba da yi kwana uku muna damba da yi na hudu sai ya bige sai ba a kara yin damban ba sai muka kara na kara zuwa wani Kano wani lokaci ya rike Kano nan ma ba a bayi damba ina zuwa kawai bayan na yi damba da garkuwan bagon Musa kawai sai da ganin sai yana kan daga hannu har wasu ma a cikin yan uwanmu suna cewa duka ɗaya da amu suka ga mu yi mugun tamba da shi nan ma ba kisa sai sa ni in dai wasa da dogo ne a ba ba na kawo wako sai dan a wato akalla dai na fahimce ka kun yi damba da dogo akalla akalla ya kai sau hudu ko sau biyar so hudu ne ma hadda na nan so hudu ne ka taɓa bige shi gaskiya ban taɓa bige shi ba ka taɓa bige shi ban taɓa bige shi ba amma shi ya taɓa bige ka ya taɓa bige na sakwata so ɗaya to gashi kuna dambe damban da yake burge mutane eh za mu iya cewa damban da za a ci za a iya cewa yana burge mutane dogo mai takwasara dan damban ne wanda za mu cewa yawancin yan damba suna tsoron sa kai menene yasa baka tsoron dogo mai kwasara? wallahi kawai daga Allah ne ni dama ka san me Ali hmm. tun ina gida da an ce mun an samu na damba da dogo tun ina gida amma kuma lokacin ba na kusa da gida ina wani yanki taraba sai na ce amma a yakurin Allah ya dan zo satin da dan zo mu wasan ban samu zuwa ba sai wani sati na zo ni ma dama tun daga gida amma a shirye na zo fada wannan wasan wace na fahimci da mashirin ka ka shigo kenan mashiri na na shigo hanya hanya kake kuma Allah ya da ma kafin in bar nan alfarman annabi sai na bige shi in dai ana yin irin haka wai ka faɗi ka wani sirri wanda nake so ka fayyatar da 'yan kallo ilele ka ce wai shi burinka kawai ka samu saman dogo me yasa kace ka samu saman dogo saboda na san alfarman annabi in da ya nuna zai sama ba an tashi a to baya dauka wahalar sama ne gaskiya in dai dai haɗu da nuna sama eh. bare yi ba alfarman annabi muhammadu eh, an ga damban da kai da dogo kamar yadda na faɗa da farko yayi ta maka hakarkari yayi ta maka hakarkari yawancin yan dambe idan dogo ya musu hakarkarin nan ba sa dauka kai akwai wani shafi ne da kai na so yan duniya ta san cewa kila akwai wani shafi ne dai ko ilele ba komai ba ne ba wallahi Allah kawai addu'ar iyaye ne kawai da soyayyar da nake ma mu Allah da manzansa da kuma soyayyar da masoyana suke mun a gane sai sa kawai ni ko ya bige na karkari ma ba na ma ko kaɗan. ilele da yawa ana ganin cewa yanzu kudu ta yi sanyi babu yan dambe wai menene kuna jin irin wannan zafi na kullum ana yi muku gorin cewa kudu babu yan damba kuna jin wannan zafi ko kuma wata ran kuna jin sha'awar ku ga kun bar kudin ne ko kuma dai ku kuna nan a kudin daren dam ganin kullun ana kora ana muku ƙorafin cewa babu yan damba a kudu kai muna da yan damba har yanzu sai dai kawai eh ba mu da marasa kunya ne muna da yan damba har yanzu masu kokari iya kokarin su amma kawai ba mu da yara ne marasa kunya masu tasowa ka gane in ka cire dan mage ka cire shaban to gaskiya babu wasu a yanzu dai sai zazu in ka da wa'annan ukun gaskiya babu wasu yanzu dai a yankin ku da matasa yara masu abin nan kaga in ka lissafa duka yan mana ka lissafa a bangaren kudin nan ba su wuce mutum uku zuwa hudu ba ana ganin kamar kun samu karancin yan dambe to eh, ku da kuke kamar manya a cikin wannan kungiya a cikin wannan group naku na kudawa kuna da burin ku ga kun wasu matasa yara wanda su taso su ya zama sun gaje ku nan gaba ko da bayan kun shuɗe? Gaskiya ni babban farin ciki na ma kenan. Ga yara na ƙasa da mu sun taso su ma duniya ta san su. Ni babban addu'a na ma kenan ga yaran da nake reno na ƙasa da ni ba ma su ba har da ma na ƙasa da su. Ina so su ma su taso su ɗaukaka duniya ta san su. Saboda eh yanzu mu ba mu da matasa sosai. Yara masu lokaci masu jini a jiki haka. sai sa ka ji na gaya mu an ka cire dan mage ka cire shaban ka cire zazu sai kuma kai to a yanzu dai a manyan gefen kudawa dai gaskiya ni dai alhamdulillah saboda ni ba yaro ba babba kawai kowa ya ga dama dama ya dama har yanzu ina nan kawai sai dai ilele ilele akwai cikin yaran ku na kudawa wanda suke tasowa yanzu wa kake ganin cikin yaran wanda kake gani a irin kokarin su na harkar dambe wanda kake gani ya dauko hanyar fidda ku kunya a harkar damba a bangaren kudu gaskiya a yanzu dai akwai yaro daya akwai yaro daya wannan shine bagon biyun nan gaskiya damban da yake yana kokari na neman suna ne yana so ya gaje mu shine kawai na gani dai a yanzu wannan dawowa na daga gidan ban san dai ko gaba ba wa ilele yake tunanin zai zai zama magajinsa sosai a harkar damba wai in ka bar damba ba wanda zai zama ko da wani ya zo ya kama ka wanda kake gani shi zai share maka hawaye wajen tare maka yaki gaskiya ni dai a shaguna na yaron nan ne dan yayan Allah ya sa karfin shi ya kawo sai wani yaro wuta na sai wannan bagon biyun gaskiya ni yana fidda ni kunya har ga Allah duk abin da dai ni kawai burge ne yake daɗi nake ji saboda yaron yana yin irin abun da muke yi ne lokacin da muke matasa karya ne ka zo kana yaro ka kama na sama da ni gabana sai sa bahagon biyu yana burge ni sosai ilele yi kamar yadda na faɗa da farko yi babu dare babu rana tsakaninka da dogo mai tafasara wai waye burin ilele a harkar dambe yanzu ai a harkar dambe yanzu a buri na ai ba kowa bane ba nake gaya ma tun da ya bige na bige shi amma gaskiya ka san damba kowa da wanda bai da sa kan shi ko ba gaskiya ba ni yanzu dai a harkan damba a buri na ba gon mai tafasara ne kawai tun da ina ji da haushin shi na bige shi amma har yanzu ni gaskiya ban mai wanda nake so ba har yanzu a raina me yasa kake da cikin mai takwasara a dogo eh, mai bahago mai takwasara a harkar dambe gaskiya saboda akwai wani lokaci da na rike nan gidan kowa ya zo sai ya faɗa alfarman annabi ya zo min wasu munanan kisosi guda biyu har yanzu ma kisosin yana bala'in bata more a lokacin ba ma kisan ba faɗuwan wanda na yi raunin da na yi saboda ni tun da nake dan ba nan abuja ba taɓa waye gashi an sumar da ni an ɗaga ni ana kanikanci na ba sai a wannan damban mu da shi ilele ba hago mai tukwasara za mu iya cewa yana cikin yan damban da suka yi maka kisoshin da ba za ka iya manta ba a rayuwa gaskiya a yanzu da yan damban duk duniya babu kawon wannan yaran kisan da ya in da wai a damban ne kisan wanda dai nake ji da haushe shi nake so ni ma Allah ya bani sa maimaita mai irin wanda ya to kai kuma wa kai wa kisa wanda kai ma kake tausaya masa kamar yanda kake tunanin kisan da bahago mai to kasara maka gaskiya akwai su da yawa akwai wani kisa da na mamu garkuwan bagon musa a nan gidan ban manta na tausaya mai sai akwai wani kisa kuma da na mamu bagon alin tarara a katsina shi ma gaskiya na tausaya mai wannan kisa a bangaren kudu a bangaren jamus da gurmada wane ne baka so kaga ya faɗi saboda amintakar da kuke da shi a harkar dambe gaskiya mutum ɗaya ne alhassan kuma muna damba da shi amma baka so ka ga faɗi gaskiya ba in dai na wani irin kudawun hmm. gaskiya ina so ga waɗuwan shi mana hmm. amma an kuma dai gudun ma ne gaskiya ni na fi son alhassan yi nasara saboda ɗan gari na ne kuma bacin ɗan gari na ne yana kasa da ni ko ba gaskiya ba kuma gaskiya yaron yana kyautata mun iya gwargwado ilele shagon garkon mai caji me za ka rufe mana da shi musamman kudawonku manyan kudawonku da suke ganin cewa ku ne yanzu ginshiki wanda za ku share musu hawaye a harkar dambe wani sako za ka mika musu musamman tun da kan alhaji tanku daraktan magina abin da ya zo ƙasa kamar irin su salamu alaikum wa rahmatullahi kamar irin su mai gida sarki dan isa irin su alhaji tanku irin su alhaji aminu mai anguwa da dai da ga sunan da dama ina fatan a taya ni da akwai sarauniyar kudawa ita ce hajiya murja a sokoro ita ma hajiya murja ina kai mata ziyara na da gaisuwa na ni yanzu na dawo daga gida ina nan dai ina kan gwagwarmaya iya kokari saboda haka ina kara neman taimako a taya ni da taimako da addu'a kuma shine kawai abin da nake so da masoyana thomas kallo karshen wannan tattauna ta mu kenan da ilele shagon garkon mai caji dan dambe daga bangaren kudu wanda yake ganin cewa nan gaba ko kuma mu ce zuwa ma yanzu daga nan gaba zai sharewa bangaren kudu hawaye a harkar dambe masu kallo ku biyo mu cikin wannan shiri namu na mu tattauna domin ƙara ci gaba da kawo muku irin waɗannan ƙayatattun shirye-shirye da kuma damban baki ƙayatattun wasanni na dambe a wannan tasha ta mu ta damban mazaje TV da kuma matatar gaskiya masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh